قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا يا kai wannan manzo ka ce ma waɗannan mushrikai kadai ina kiran ubangiji na shi kadai kuma ba zan taɓa haɗa shi da wani ba a wurin bauta kowane ne